Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da warhaka alheri Grace Abdu ce tare da Hafsat Muhammad Maina daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na rana a yau 25 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. kafar yada labarin kasar habasha da ake kira fana broadcasting corporation da turanci ta ce amurka za ta tura jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a addis ababa an sake zaben shugaban turkiyya rezapu tayyip erdogan a matsayin shugaban kasa a kasar turkiyya din kanan labaran kenan taron jam'iyyar apc na ƙasa da aka zaɓi sababbin shugabannin jam'iyyar ya bar baya da kura inda waɗansu 'ya'yan jam'iyyar ke cewa an yi wajen awa hudu ana yi aka ringa announcement cewa an janye an janye an janye wannan shi na maka cewa ka bi bangaren gwamnati ko ka zama ɗan kallo waɗanda suke tirjiya a new pdp in sun fita na tabbatar maka apc ba su da kamar su za mu kuma yi bibiya kan tashin hankali da aka fuskanta a jihar plateau da ya janyo kazamin asarar rayuka yusuf harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda yau zai dora hirarsu da sanita ya haya sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai to jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka kafar yada labaran kasar habasha da ake kira fana broadcasting corporation da turanci ta ce amurka za ta tura jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi don su gudanar da bincike akan wani mummunan harin bam da aka kai a birnin addis ababa ranar asabar ɗin da ta gabata a ƙarƙashin sakataren ma'aikatar harkokin cinikayyar amurka gilbert kaplan ya yi wannan bayanin ne yau litinin bayan ganawarsa da ministan harkokin wajen habasha an kashe mutane biyu yayin da wasu da hamsin kuma suka jikkata a harin gurneti da aka kai bayan da sabon prime minister mai neman kawo canji abe ahmed ya kammala wani jawabi gaban dubban magoya bayansa yanzu haka an kama mutane talatin da ke da alaka da harin wanda abi ya bayyana a matsayin shiryayyen hari ne an sake zaben shugaban turkiyya Recep Taipu Edoduan a matsayin shugaban kasa inda ya samu gallabar fiye da rabin ƙuri'un da aka kada da jam'iyyar adawa bata amince da jam'iyyar adawar bata amince da sakamakon zaben ba amma daga baya madugun adawar ya amince Erdogan ya kara hawan kan kujerar mulki yanzu don wani wa'adin masu goyon bayan shugaban Erdogan sun yi ta murna a fadin kasar a lokacin da suka samu labarin nasarar da ya samu a cewar kamfanin dillancin labaran Turkiyya Erdogan ya samu ƙuri'u kusan kashi 53 cikin 100 shugaban dan shekaru shekaru 64 da haihuwa ya yi jawabin samun nasara a helkwatar jam'iyyarsa da ke birnin Ankara. Sandıkta bize verdiğiniz güçle ülkemizi 2023 hedeflerine. Erdogan ya ce ya samu saƙon da 'yan ƙasar suka tura mishi ta ƙuri'unsu ya ƙara da cewa yanzu zai ƙara kaimi wajen aikin da ƙarin goyon bayan da ya samu a zaben. Da farko jam'iyyar adawa ta ki amincewa da sakamakon zaben tana mai ikirarin cewa an sanar da sakamakon bayan da aka gama kirga bayan ba a gama kirga ƙuri'un ba. Wasu hotunan da suka bayyana a shafin a shafukan sada zumunci sun nuna buhun ƙurƙu da ake zargin ba irga ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya kamata a maida mutanen da ke shigowa Amurka ba bisa ƙa'ida ba su ba tare da sa hannun alƙalai ba ko zaman kotu. A wasu rubuce-rubucen da ya kafe a shafukansa na Twitter, Trump ya ce, bai kamata mu bar waɗannan mutanen su mame ƙasarmu ba, yana mai nuna yana mai nuni da cewa tsarin amurka baya bin kyawawan manufofin shige da fice da kuma doka da oda shugaban na amurka ya yi ikirarin cewa yanzu duniya na yi wa tsarin shige da ficen amurka dariya ya ce ba a yi wa wanda suka shigo ƙasar a adalci ba bisa ka'ida waɗanda kuma suke jiran takardunsu shekara da shekaru ƙungiyar kare hakkokin jama'a ta amurka da ake kira american civil liberties union da turanci ta mai da martani akan sakonnin na trump tana mai cewa tsarin da trump ke so ya bi ya saba wa tanadin da kundin tsarin mulkin amurka ya yi akan kare jama'a to labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To Madalla, ƙasar Habasha ta ce wakilai daga makwabciyarta Eritrea za su isa birnin Addis Ababa cikin satin nan domin tattaunawa akan yadda za a iya kawo ƙarshen rikicin ƙasashen biyu da aka daɗe ana yi a nahiyar Afirka. Sai dai ma'aikatar harkokin wajen Habasha bata ba da cikakken bayani kan ziyarar ba a sanarwar da ta fitar yau litinin shugaban kasar eritrea Isaias Afwerki ya yi alkawarin tura wakilansa a makon da ya gabata a lokacin bikin ranar tunawa da zaratan sojojin da suka riga mu gidan gaskiya na kasar a babban birnin Asmara alkawarin da shugaba afwerki ya yi na zaman mai da martani akan alkawarin da sabon prime ministan kasar habasha mai neman kawo canji abe muhammad ya yi a farkon watan nan inda ya ce zai mutunta yarjejeniyar da kasar ta sanya wa hannu a shekarar 2000 akan kawo ƙarshen yakin bakin iyaka da aka kwashe shekaru biyu ana yi. kasar italiya ta kafe akan matakinta na kin ceto 'yanci rani da suka makale a gabar tekunta tana mai faɗawa wa kungiyoyin bada agajin kasashen turai cewa su daina aikin ceton bakin da ke shigowa su bar su dogarawan tekun libya su kwashe su Hafsat Muhammad Maina ta karanto labaran duniya. rundunar 'yan sandan jihar plateau ta tabbatar da kashe mutane 86 a hare-haren da aka kai ƙauyukan kabilun birom ƙarshen mako abinda captain ibrahim gaddafir michelia wanda ya fito daga jihar borno inda aka yi fama da tashin hankalin ƙungiyar boko haram ya bayyana takaicin wannan rikici wannan abun gaskiya a gare ni abun ba ma mamaki ba ne abun tausayi abun kunya saboda ni ina bin eh, maganganun da shugaban kasa yake yi ɗan talikin nan yana taimako yana ƙoƙarin sa ya gwargwado kuma muna nan zaune a ce wai a kasa kamar najeriya wanda ake mana kowa ana kallon ido mai kyau ana zaton za mu tashi mu ba hope ma mutane duka a afirka amma mu ne yanzu muka koma wai saboda siyasa kawai ni din duk abin ni na tsammani siyasa ta shiga abin ni ya ce akwai mutane daga waje da suka zo suke zuwa da aka karasa a yakin libya suka shigo mana abun kunya ne saboda yanzu in ba mutane makiyin najeriya ba da wasu cikinmu da suke hada hannu da su ba ya za a yi a ce sai a najeriya kadai ake yin wannan a halin misali aka yi boko haram kowa ya san an eh, taba niger an taba chadi an taba kamaru an taba kotonuma akwai su an yi su bayan eh, kwanakin baya da allah ya ba mu kan talikin ya zama shugaban kasa ya harhaɗa kai da shugabannin kasashen nan suka ɗan kawo wannan international suka zo kasa. To aka samu sauƙi ko ta ina ban da mu a Najeriya. A ce kuma wai mutane masu kiwo, ina masu kiwo suke ɗaukan AK-47. Ni sai dai a ce a yi bani correction. Don ni da na yi girma a cikin Fulani na yi girma. Wasa da yaran su muke, cin abinci muke, suna yaren mu, muna auren su suna auren mu. a ce yanzu masu ciwo suna tafiya suna kakkashe 'yan wasu. E to za a iya cewa Najeriya ta gaza kenan kamar yadda ka bayyana idan bindigogin nan da kuma makaman da ake amfani da su sun fito ne daga kasar Libya tun bayan rikicin Libya din nan kuma ba Najeriya ba ce kadai kasa nahiyar Afirka da za a iya cewa waɗannan mukamai sun shigo ka kuma ambaci cewa wannan rikicin ƙungiyar Boko Haram ya shafi kasashe da ke makwabtaka da Najeriya sai dai abubuwan ba sa muni kamar yadda ake gani a Najeriya to Najeriya ta gaza kenan da ba iya samun hanyar shawo kan waɗannan matsaloli ba? Shi ne nake cewa ina tsammanin siyasa ta shiga abu kuma rashin gaskiya. In ana rashin gaskiya ba da za a samu eh, eh, hukunci mai kyau in ba da rashin gaskiya. Idan ba haka ba yaya za a ce wai yanzu a ce kwanakin ba kama wasu da suka shiga a benue suka karkashe eh, eh, reverend da sauransu an sa su a television. mutanen nan masu kiwo ne abin da muka gani a television ya nuna ba masu kiwo ba ne akwai kuma waɗanda suke ganin cewa rashin kamawa da kuma hukumta waɗanda ake gani suna da hannu a wannan tashin tashina shi ne yake ƙara zafafa irin waɗannan tashe-tashen hankalin ya zaka ce aka kamar misali kamar yadda misalin wannan kashe-kashe da ka ambata ta benue din nan an nuna an yayata hotuna an ta yayata su a kafofin sadarwa facebook da dai sauransu na waɗansu sanye da kayayyakin uniform din 'yan kwaya din wannan church din suna rike da bindigogi suna waka suna rawa a hotuna an nuna nasu ba ɓoye ba amma kuma kawo yanzu ba ko guda ɗayansu babu rahoton da ya nuna cewa an. wannan kuma gaskiya magana ne mai karfi da kika yi a nan saboda me kwanakin ba na ji na bude talabijin ya na gani shugaban kasa ya fita za ka yi kashe kashe a benue ya ce ya ce mai inspector general ya koma benue me ya sa bai koma ba to mu a nan kam sai kallo muke amma akwai gaskiya a maganar da kika faɗa shawaran da ni zan ba nagari yau su je su sake nazari su zo na a fara yin abun a gaske wanda za a kama ko shi waye a kama shi in ba dun an yi haka ba gaskiyan ki ne wannan abun zai ba su karfi su ci gaba wannan kam magana mai kyau ba gaskiya abun ba zai yi ba ina mafita linzami ya bi ke mini samalin wiya samalin wiya samalin Captain Ibrahim Kadafir Misheliya ɗan jam'iyyar Lebo a jihar Borno, sai kuma harkokin siyasa a Najeriya inda manazarta da magoya bayan jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da yadda aka zaɓi sababbin shugabanni na ƙasa a yayin taron kolin da jam'iyyar ta yi a shekaran jiya Asabar, kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin Mahmud Ibrahim ya aiko mana daga birnin Kano. wannan zaɓe mutanen zai sha bamban da zaɓuɓɓuka da aka riƙe na sauran jam'iyyu a baya kafin jam'iyyar apc tamu da muke cikinta ta zo mulkin najeriya amma sai muka ga cewa zaɓen ya zama na cewa ma kusan irin wanda jam'iyyu suka yi na bayani musamman jam'iyyar pdp sanda suna gwamnati yana nuna kamar ɗauki na kenan aka yi tunda zaɓukan nan dai su suke haska mana cewa daga wannan babban zaɓe shi ke nuna mana me zai haifar mana zaɓe wanda zai zo na ɗan majalisar jiha ne da na tarayya da sauran zaɓuka. abdullahi mai kana zara kenan guda cikin magoya bayan jam'iyyar apc a nigeria sai dai a cewar anas abba dala da ke zama mataimaki na musamman ga gwamnan kano kwalliya ta biya kuɗin sabulu dangane da wannan zaɓe. za mu iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin dukkanin shugabannin da aka tsayar in ka lura kowanne a cikinsu yana da inganci musamman shi chairman na jam'iyyar mu ta apc adam shamale masu sharhi a fagen siyasar najeriya dai na ganin fitar da sabbin shugabannin apc wata nasara ce ga shugaba muhammadu buhari kamar yadda alhaji bashir hayati jantile ke faɗi. mai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi nasara a yanzu Jam'iyya ta zama tana hannunsa da shi da Bola Tinubu domin sun kawo mutanen da suke so nasara ta biyu kuma yadda aka zo yadda aka tsara abin ita fa da ake so da to ta bangare ɗaya kuma akwai wa'inda suka batattu a cikin jam'iyyar wanda ake so a gansu ba a gansu ba misali kamar rabi musa kwankwaso bai je ba wanda kuma san jigo ne to yana aika sako kuma ana can ana kidaya kuri'a shi ko da wurin atiku suna mitin wannan ba karamar matsala ba ce an yi wajen awa hudu ana yi aka ringa announcement cewa an janye an janye an janye wannan shi na maka cewa ka bi bangaren gwamnati ko ka zama dan kallo waɗanda suke tirjiya a new pdp in sun fita na tabbatar maka apc ba su da kamar su yanzu misali idan wani kuma fita gyamun canjin a sokoto idan goje fita gyamun canjin a gombe idan kwakwasi fita gyamun canjin a kano idan sanake ke fita gyamun canjin a kwara idan shehu sani fita gyamun canjin a kaduna babu canjin su a shekarun baya dai an sha zargin jam'iyyar pdp da kama karya wajen zaɓar shugabanninta da kuma fitar da 'yan takara to amma anas abadala na cewa ka iya dora pdp laifi gaba ɗaya na ƙasa ka ce pdp komai ita ce yanzu gashi abubuwan da yawa pdp ta gashi mu ma muna yi magana ɗan adam ne ai a haka tsarin ito ƙasan mu ce duk haka muke pdp ta yi irin nata son zuciyar mu ma gashi mun zo mun yi irin namu son zuciyar kawai shikenan magana ta gaskiya kenan sai dai sanata mas'udi aljibril doguwa da ke zaman shugaban jam'iyyar pdp a jihar kano ya ce sun yi shugabanni babu shaka amma wannan abun wannan zaben wacce kura ibari a baya daga wannan satin zuwa satin gaba zuwa sataye na gaba ka dakata ka ga irin wannan kurar da ta bari a baya za ta dinga tasowa a cikin jam'iyyar apc saboda mutanen ma da aka ce sun bari to karfa karfa aka yi musu suka ce sun bari mu ka so muke a ce an yi demokaradiyya wane ya shiga da shi da wane su fafata in kana neman demokaradiyya a najeriya ka sami pdp ita ce uwa ita ce makarbiya akan harka demokaradiyya idan kana neman karfa karfa a cikin jam'iyyu a najeriya to idan ka sami apc ka gama koma gida ka shafa fatiya sanata mas'udi aljibril dogo kenan shugaban jam'iyyar pdp reshen jihar kano mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano Nigeria. To haka yake to bari mu rufe taskar hotannin namu da batun gasar cin kofin duniya inda hankalin 'yan Najeriya da ma magoya bayan su a gasar ya koma wasan da kungiyar kwallon kafar ta Najeriya za ta buga gobe don Allah Ubangiji ya nuna mana. Garba Lawal tsohon dan wasan kwallon Super Eagles yana gani kungiyar za ta iya kai labari idan ta yi karatun ta natsu. yaron zan ba su tsini ka kwallo yadda take kowane wasa yana da yadda yake zuwa mun ci Iceland kaga ya kamata a manta da magana Iceland kaga yanzu kai magana Argentina Argentina nan ba wai fa Croatia sun ci su uku ba wai ya bane kwacewa kwallo ne ko yana faruwa da kowa da kowa kaga Messi na cikin wannan kwallon ba da ce Argentina ba cika ba kaga to haka wasa yake hmm. dole sai an kula ba wai an ci su uku nan ba wai ba sai kyau bane ba sai za yaran ramu sun kula dan ba mu san abin zai eh ba mu sani ba muna dai so Allah ya taimake mu ne ba mu sa'a mu ci amma Allah ya mun kula da wasannin kamar da suwa da suwa ya kamata a zaba ga wannan karawar da za a yi da Argentina eh to ai coach ya ya danganci abin da yake so shi ke koyar da su ai shi ke horar da su yake koya musu ai shi ya fi mu sani ko suwa suwa zai da mu ba mu da hurumin za mu ce mu sai kasa mun wannan ko sai kasa mun wannan kaga bai yiwa sai dai a ba shawara in ya kamata a ba shawara to amma yanzu tunda an riga an ce a zama Iceland kaga ba sai an ba shawara an ce ka canja wannan ko ka sa wannan ba ma ba wanda yake son a raba mai hankali ko a distracting din shi ya kamata Allah shi shi ya riga san kowane in yan kwallo zai bamu muna fata Allah bamu sa'a ni gobe mu wannan wasa don da ya kamata muna neman nan tsuwani muna da maki uku sai mu sake kula shi ko tsohon ministan wasanni na Najeriya farfesa Tauhid Adedoja ya ce a haɗa kai kuma za mu ci nasara da yardar Allah ka san nan Najeriya ana son kwallon ba sosai kuma ba mun da za mu mutu sai dai mai masa addu'a Allah ya ba nasara kuma in ka tuna eh, mu da Argentina mun haɗu a Olympic 1996 Mm. kuma muka su in suna wannan za san cewar Allah ma wannan shekara wannan gobe da za wa wasa Allah zai ba su nasara. To wani mataki ne ya kamata ita kungiyar Super Eagles ya kamata ta ɗauka domin ganin cewa ta ci nasara akan wato ita Argentina. Ai hada kai eh, shi ne babban abu. Mm, kuma dama muna da confident cewar suna da hada kai coach namu ina shi ma yana kokari kuma na san dai za nasara. Wannan babu shakka za fatan alheri kuma za a insha Allah mu To Allah ba mu sa'a rahoton wakilinmu Hassan Umaru Tambuwal kada dai a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara na safe ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an mai ilimi. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro a wannan makon, za mu ɗaura daga inda tattaunawarmu ta tsaya. da sanata Yahaya Abdullahi mai wakiltar jihar Kebbi ta Arewa, inda yake ganin cewar Najeriya na da sauran jan aiki, musamman idan ana buƙatar yin daidaito da ƙasashen da suka ci gaba, ba kawai ta ɓangaren ilimi ba har ma da sauran sassa baki ɗaya. ai abinda ma an amfani shi ko karkashin itace yara suke karatu in malamin na kwarai ne in takardu kayan takardun da suke karatu sahihai ne in abubuwan littafan da aka basu sahihai ne yana da chalk allin rubutu yana da sauran kaya yana da blackboard yana da mai ko karkashin itace za su karatu so dole sai ka zo ka zauna ka gyare cikin ilimin ba wai kawai ka zo ka zauna ka ce za ka ga Eh, makarantu sun yi kyau ba amma ciki eh, abin da kwalliyar banza kenan saboda haka dole sai an zo an zauna mun zo mun gaya wa kanmu gaskiya mu ce ga da tsadin mulkin ya so sai ka zo ka gyara wannan sannan za ka zo ka zauna ka ce to ga yadda kake so ka yi daga nan za ka fara kirgan nawa ya kamata ka sa kuɗi ai sai ka gyara wuri sannan za ka sa mai kuɗi in baka gyara gona ba ka yi shuka to mu abinda muka yi gona ta shiga baka yi sassabe ba baka yi gyara hilin gona ba baka yi komi ba kawai sai ka zo ka ce wai iri za ka ɗauko ka shuka ba abin za ka samu ci wasu ma ba irin ma suke shuka ba ma kuɗin da za zo maimakon irin ma cikin aljihun suke sa ko ka ɗauko wani wanda bai taɓa sanin aikin gona ba ma gaba ɗaya don bai da aikin yi sai ka ɗauko shi kai gona ka ce ma shuka bai taɓa yi ba bai taɓa sani ba ma shi kai shi ma bai da amma don saboda bai san bai da wani aikin yi sai ka dauka mu mun sani lokacin da muka je muna makaranta ai daga sarkin gari sai malamai su dai wani abu a jikin gari malamin makaranta yana da daraja yana ta to yanzu yan malaman makarantar da yawan su ba ka ba su da yan kwaya saboda ba a ba su wurin kwana ba a ba su cin abincin kwarai ba a su je makarantun kwarai na na na na koyon malamai kai hatta kai a kasar nan fa makarantun da ake koyon aikin maluma ma aka rushe su gaba daya har wasu ma suka zo suka zo suka ce ba a daina karanta da tarihi ka gani saboda a tsaya aka zo aka zauna ba aka duba aikin ilimin ba aka ilimin ma gaba ɗaya ba ka zo kace za ka yi wannan da sauransu za a zo a zauna a faɗo ka da faɗa kowa wanda ya je ya yi sata shi daga wani wurare sai ya zo ya ce shi eh, abin da ya kaso ba haka nan ne. sai a zo a zauna a haɗa ka da jam'iyyar yan eh, kwadugon eh, ma'aikatan masu ilimi yan abin nan na teachers union da waɗannan yan union waɗannan eh, secondary school a yi asu su je on strike ni ai ni ma abin na asu ne na yi chairman na asu a abu 1983-84 a wata chairman asu da sauransu duk mu zo mu zauna a gyara a gyara harkar ilimi amma ba a zo aka zauna aka tsaye da kai aka aka duba ba duk wani al'amarin duniya in ba ka zo ka zo ka zauna ka gyara shi ka mishi alƙibla ba ba kuɗin da zaka sashi ka gyara shi To distinguished yanzu kenan in dai bisa wannan bayani da kai ya kamata a sake fasalin kasar nan kenan sannan a iya haɓaka ilimi? Ƙoƙari da suke. ai sai ka zo ka duba shi me yake faruwa a fannin ilimi a ƙasar nan gaba ɗaya. Na farko za ka duba makarantu, malaman, kayan aikin makarantar, za ka duba suna da littafan da ya kamata. A dafa in ka je ka duba akwai norla northern educational publishing company da baraka press da waye ba abinda suke banda buga littafai na 'yan makaranta both exercise books da littafin karatu ka koyi karatu ka kara karatu magana jari ce eh, ƙaramin sani hukumi ne da waye bala da babiya duk ga sunan ko ina yanzu ina suke babu don saboda ba a zo aka zauna aka yi ma ilimi tsarin da ya kamata a yi mashi ba yanzu za ka ga cewa in ka zo ka duba da sauransu ko america ko ingila ko ina ne da menene magana ilimi ba magana wasa ba ce tana iya saukar da gwamnati mm. tana iya saukar da gwamnati in aka zo aka zauna cin yaya kasahin kuɗi yau da sauransu abinda ma ya kara hada margaret thatcher wani lokaci ta zo ta zauna ta fara samun political kahin ta hau da ta zo tana minister of education ta hana a bada a ba yara madara inu da ake ba su a primary school suka kira ta tasha da milk snatcher kahin ta yi reviving from that one sai da aka yi dan neman rigima kahin ta zo ta samu ta yi zauna ta yi conservative party ita tana yi ne don ta yi saving kuɗi kuɗin gwamnati a sa'a wasu wurare su kuma don ta hana yaran makaranta ilimi was a political problem for her so kaga irin waɗannan abubuwa dole sai an zo an zauna an je tsakani da Allah to mu rigiman mu shine sai an zo an zauna za a fara sai a zo akwai waɗansu waɗanda zuwa su zo su zauna wai tsoron su ake ji saboda haka in sun zo sun zauna su kai menene wasu zai zo wajen su a zo wajen wani a zo wajen wani sai ya zo na garkuwa abin da ya kamata a yi a ce ba a yi ko kuma a hana a yi din to kaga ba a zuwa ko ina masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin yanzu kuma a madadin wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Madina Dauda da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku huta lafiya. A maza da mata don To a gaida harande ga Hafsan da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko ya ce salam muryar Amurka barkewar rikici a barikin ladi ta jihar plateau tar da allah wadai ne ganin yadda rikicin ya salwantar da rayukan al'umma da dama Sako daga Yahaya Danno Azare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare sai kuma sako na gaba ya ce hakika kalaman zaben shugabannin jam'iyyar APC ta ƙasa lami lafiya hakan ya nuna mana sabon salo da fatan sabbin shugabannin jam'iyyar za su ƙara kawo sauyi mai ma'ana a cikin jam'iyyar. Sako daga Alhaji Abbas mai trader bakin kasuwa. Sako na gaba ya ce har harin da wasu 'yan bindiga suka kai wanda ya salwantar da rayuka da dama wasu kuma suka jikkata a jihar Plateau a Najeriya abun bakin ciki ne da takaici. Ya Allah ka shiga tsakanin Nagar da mugu a duniya baki daya sako daga alhaji umar forever gashuwa sai kuma sako na gaba ce assalamu alaikum voa hausa yaushe gari zai waye ne wajen magance matsalar tsaro a najeriya domin ana kashe gwamman mutane ba tare da an kai jami'an tsaro sun ceto rayukan jama'a ba a ƙarshe ina addu'ar allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya sako daga murtala ibrahim zangon daura sai kuma sako na ƙarshe ya ce muna jajinta wa iyalai da 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka jikkata a rikicin da ya barke a ƙaramar hukumar barikin ladi sako daga hamza ga ladi ma birnin kebbi ra'ayoyin ku masu saurare da hafsat muhammad maina ta karanto hafsat dai bata yi nisa ba gata nan da kaɗan daga cikin ko kuma ce tashin muhimman kanin labarai An sake zaben shugaban Turkiyya Rizapu Taipu Erdogan a matsayin shugaban ƙasa inda ya samu gallabar fiye da rabin ƙuri'un da aka kada da jam'iyyar adawa ba ta amince da sakamakon zaben ba, amma daga baya madugun adawar ya amince. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa ya kamata a maida mutanen da ke shigowa Amurka ba bisa ƙa'ida ba su ba tare da sa hannun alƙalai ko zaman kotu ba. A wasu rubuce-rubucen da ya kafe a shafinsa na Twitter, Trump ya ce bai kamata mu bar waɗannan mutanen su mamaye ƙasarmu ba. Yana mai nuni da cewa tsarin Amurka baya bin kyawawan manufofin shige da fice da kuma doka da oda. Ƙasar Italiya ta kafe a kan matakin ta na kin ceto 'yanci rani da suka makale a gabar tekunta tana mai faɗawa wa ƙungiyoyin ba da agajin ƙasashen turai cewa su daina aikin ceto bakin su bar su su dogarawan tekun libya su kwashe su ya kamata hukumomin libya su yi aikin su na cetowa da taimakawa da kuma mai da bakin ƙasashen su To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da dare ku je mu da shirinmu na ƙarshe a yau inda za mu so mu ji ra'ayoyin ku kan hare-haren da ake fama da su a jihar Plateau. Yaya kuke gani za a iya shawo kan wannan lamarin? Kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar fata alheri da wato gaisuwar fata alheri ga abdullahi jalam da hajiya safiya aminu mataimakiyar darakta asibitin ƙwararru na jihar bauchi allah ba da ladan zumunci kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke gabatarwa hama da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com yanzu a madadin hafsat maina muhammad da kuma malama julie gresham da injiniya mobil alheri ke muku fata alheri sa saurari ko kuma dakaci shirin yau da gobe.